Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5 Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragama shirin na yau 31 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanin labarai. jami'an ma'aikatar shari'a ta amurka sun ce jami'an tsaro na hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun ce hukumar ta fbi suna sane da wasu karin sakonnin imel da ke nasaba da binciken da ake wa hillary clinton mahukuntan ƙasar iraki sun ce fashewar bom a babban birnin ƙasar iraki din wato bagadaza ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha bakwai kana wasu sittin sun samu raunuka daban-daban jami'an tsaron ƙasar afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar taliban sun yi hasarar mayakansu har su dubu goma sha biyar kanun labaran ke na mai martaba sarkin kano ya ce akwai hanyoyi da dama na kashe al'umma ba tare da ɗaukar bindiga ba ya kuma ɗora alkakin kula da al'umma kan sarakuna da yake cewa barin asibitoci ba magani ko ba likitoci barin titina babu gyara barin ƙasa babu tsaro duk yana cikin kashe al'umma don ko mutum bai kashe ba bai ɗauki hanyoyi da Allah ya ajiye na ceton rayuwa ba. Muna kuma da rahoto kan asarar rayuka da ake ci gaba da yi a jamhuriyar Nijar sakamakon ɓullar cutar zazzabin dabbobi da kuma yadda rarrabuwar kawuna ke shafar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP. Ibrahim alfahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya inda a yau za ku ji yadda aka warware ɗaurin gwarmai da ke tsakanin Faudausi da Surukanta a jihar Bauchi amma duka sai bayan kun sha labarai. masu assalamu alaikum jami'ai a ma'aikatar shari'a na amurka sun ce jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suna sane da wasu ƙarin sakonnin imel da ke da nasaba da binciken da ake wahilar hillary clinton da gano tun ba yau ba amma ba su ce komai ba sai ranar juma'a da ta gabata a kwanaki goma sha ɗaya kafin a gudanar da zaben shugaban ƙasa sai dai abin da ba a gane ba shine dalilin da ya sa daraktan hukumar ta fbi james comey bai gabatar da wannan bayani ba sai na ana dab da zaben don farko dai tawagar kamfe ɗin hillary da jam'iyyar democrat sun yi murna a cikin watan yuli a lokacin da suka ji komi yana faɗa cewa an kammala binciken da ake tsohon sakataren harkokin wajen amurka ba tare da bankaɗo wasu ayyukan ashe ba to sai dai sake tado wannan batu ya sa abokin karawata na jam'iyyar republican donald trump ya yi murna da sake jin an bankaɗo wannan batu da hukumar ta fbi ta yi wannan ma ya sa trump ɗin ke cewa jefa wa hillary clinton kuri'a tamkar mika gwamnatin amurka ne ga ayyukan cin hanci da rashawa wanda zai zame barazana ga ingancin kundin tsarin mulkin kasar ta amurka wannan batu na imel ɗin na baya-bayan nan ya sake kunno kai ne cikin wani sabon binciken da hukumar ta fbi ta yi wa tsohon dan majalisar dokoki na amurka anthony weiner wanda kuma shine tsohon mijin wata babban mai taimakawa hillary clinton din wato huma abedin mahukumta a kasar iraki sun ce fashewar bom a bagadaza babban birnin kasar iraki ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha bakwai kana wasu sittin sun samu raunuka daban-daban bom din ya tashi ne a cikin wata mota da aka ajiye a wata kasuwar sayar da kayan marmari da na 'ya'yan itace akan wani sanannen titi da ake yawan zirga-zirga wanda ke huriya wata unguwa da ke arewa maso yammacin birnin wanda kuma wuri ne da yake da yawan mazaunansa duk 'yan masawar ne. wanda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane goma kana wasu talatin kuma suka ji rauni haka kuma jami'an gwamnati da na 'yan sanda da kuma na asibiti waɗanda suka yi magana da manema labarai amma ba su yadda a ambaci sunansu ba don ba a ba su damar su yi magana da manema labarai ba amma sun ce abubuwan fashewa sun kashe mutane uku kana wasu goma sun samu raunuka a wata kasuwa da ta yi fice da ke unguwar sha'ab arewacin birnin na bagadaza wannan harin na ranar jiya wato na jiya lahadi ya zo ne kwana ɗaya bayan da wani ɗan ƙuna bakin wake na ƙungiyar is ya auna wani wurin taimakawa mahajjatan shiya waɗanda hakan kuma ya yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana wasu ishirin suka samu rauni daban-daban sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aiki na jiya lahadi sai dai sautari 'yan tsananin kishin addinin sunni suna yawan kaiwa 'yan shiya na ƙasar ta iraki hari waɗanda suke masu kallon wato masu aikata sabo da ya cancanta a yanke musu hukuncin kisa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaron ƙasar afghanistan masu fafatawa da ƙungiyar taliban sun yi hasarar mayakansu har su dubu goma sha biyar da suka mutu ciki ko har da sama dubu biyar da aka hallaka a cikin watanni takwas na farkon wannan shekarar kamar yadda wata hukumar nazari ta amurka ke bayyanawa a cikin sa na watanni uku uku da yake bayarwa da aka wallafa jiya lahadi babban sufetan hukumar sake tada komadan afghanistan ya ce gwamnatin kasar ta yi hasara akalla kashi biyu da digo biyu na yankin kasar lokacin da ake wannan fada da kungiyar taliban a cikin wannan shekarar jami'in ya ba da misali da cewa daga cikin gundumomi fiye da 250 da ke karkashin rikon gwamnatin afghanistan mayakan na taliban sun kwace 33 a cikin wannan shekarar kungiyar taliban dai ta kara kaimi a bakin daga da sauran wasu wuraren da take kai hari daga watan agusta zuwa yanzu wanda hakan ya sa ta yi kusa ta kan birnin kunduz da ke arewacin kasar da kuma shalkwatan lardin helman duka a cikin wannan watan a jiya lahadi prime minister serbia alexander vucic ya baiwa jami'an kasar tabbacin cewa yana nan lafiya kalau kwana daya bayan da aka gano wasu makamai da aka ɓoye kusa da gidansa abin da ya sa 'yan sanda suka fishe shi daga gidan da iyalansa da yake magana a birnin belgrade vucic ya yi kashedi ga jami'an a kasar da su gujewa danganta gano waɗannan makamai da aka yi da yunkurin yi masa kisan gilla yana cewa ba wanda ya taɓa lafiyata. ta makaman da aka gano a kusa da gidan sun hada da gurneti da ake sarrafawa da hannu da roka da bindiga sai kuma harsasai waɗannan su ne aka samu a cikin wani kwararo a cikin daji kusa da gidansa inda sautari nan tawagar motocinsa ke bi idan za su gida kuma motocin galibi sukan rage gudu ne idan suka kawo wannan wuri ita dai kasar sabiya tana fama da yawan tarin makamai da aka bari tun lokacin yakin da aka yi na balkan a shekara ta 1990 wanda kuma ba sabon abu ba ne mutane su yi watsi da waɗannan makamai domin gudun kan 'yan sada su same su da su gwamnatin kasar turkiya ta sake sallaman kimanin ma'aikatan gwamnati da yawan shekai dubu goma yayin da take ci gaba da gamawa da mutanen da take zargi da takarawa a yunkurin juyin mulkin da aka so a yi kasar cikin watan yulin wannan shekarar labarin sallama ma'aikatan da suka hada da manyan malaman makarantu da kanana da jami'an kiwon lafiya ya bayyana ne a jiya lahadi kafin yanzu hukumomin na turkiya sun kori ma'aikata na farin kaya da yawansu ya kai dubu tamanin kana an tsare sama da dubu talatin waɗanda ake gani suna da alaka da juyin mulkin shugaba Tayyip Erdogan ya faɗa ya kuma nanata cewa malamin nan da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen yana da hannu dumu-dumu cikin Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda rahotanni ke nuni da cewa ana ci gaba da asarar rayuka sakamakon bullar cutar zazzabin dabbobi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. A rahotannin da ke bullowa daga yankin Cintabaradan a jamhuriyar Nijar suna cewa yanzu haka mutanen da suka kamu da cutar zazzabin dabbobi ko fever de la Vallée du Rift sun ƙara ƙaruwa inda raskwana ta bada mutum 143 da suka kamu a jimilce a halin yanzu kuma 30 suka kwanta dama. CD Muhammad Sidi wani ɗan jarida ne da ke wannan yanki. Muna su dukansu cikin kan sin sick tax and and e be go suguri ganga da zan kan da babu sai su wurin ana ana wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kawo agaji ta Red Cross ko kuma Croix Rouge Niger take ci gaba da ayyukan ba da horo da faɗakar da al'ummar wannan yankin game da illar wannan cuta ta fever de la vallée du rift ko kuma zazzabin masasar dabbobi haka zalika horon ya shafi malaman makaranta talatin da matasa 'yan aikin sawar kai na red cross na wannan yankin wanda ya shafi cintabara don tiliya da tasara kamar yanda malam alaguma mamman maiga mataimaki na ƙasa na red cross ko kura rouge niger ya yi mini ƙarin bayani. ba babu shi bane na gundumar tindabarada garin da suke iyaka da tindabarada kasan garin da saman garin ne suke da abin nan to muna so mutane su gane abin nan kuma su gane menene ita cutar nan kuma in ta an ganta kaka ya kamata a yi kuma gaugawa a je a gawa ko me za a yi muna jira na farko su ma dan an kwana biyu ana ba su a horo an tantamna da su su gane abin da ake so a basu kuma kuma ma ta sa eh, matsayin shi nan matsayin shi abin da ka kaje ka wadi kaje ka wadi ka in ka gani ka wadi in kuka zo za ku yi an wadi wasu yande kamata na farko mutumin wakilan kurarun sai sun je dama a koma ta sani a wani ma mutane dan a tarbe su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusi na biyu ya bayyana cewa kula da lafiya da inganta rayuwa al'umma ya rataya wuyan sarakuna a matsayin su na masu fada a ji da kuma waɗanda suke kurkusa da al'umma masarakin gargajiyan ya bayyana haka ne a wajen bikin miƙa sandar girma ga barista Muhammad Sani Halliru taro Sarkin Bargun na goma sha bakwai. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya halarci garin na Bargu inda ma ya gabatar da wani jawabi da ke janyo hankalin hukumomi a kan mahimmancin kare rayukan waɗanda suke shugabanta. Kashe-kashen nan da ake yi kuma ita rayuwa ana kare ta hanya da yawa wanda amana ya zo kanmu na sarakuna da gwamnatoci. Barin asibitoci ba magani ko ba likitoci, barin tituna babu gyara. barin ƙasa babu tsaro duk yana cikin kashe al'umma don ko mutum bai kashe ba bai ɗauki hanyoyi da Allah ya ajiye na ceton rayuwa ba. A lokacin da yake baiwa sabon sarkin wannan sanda, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya taya sabon sarkin murna sannan ya bayyana buƙatar ganin ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen kawo ci gaban ƙasa da haɗin kan al'umma. Sabon sarkin Bargun barista Sani Halliru ɗan Turu ya zanta da muryar Amurka bayan da ya karɓi sandar inda ya roƙi gwamnati akan matsalolin rashin kyawun hanyoyi da suka addabi masarautar tashi. So muna fatan zai taimaka mana ka gan cewa hanyoyinmu an gyara su domin hanyoyi su ke kawo arziki a ƙasa in ba hanya ba yadda za a samu mutane za su zo su kafa wani abu masu haka zalika na ji ta bakin wasu daga cikin 'ya'yan wannan masarauta ta bargu akan wannan sabon sarki da suka samu sunana barista muktar na sale yau ina cike da farin ciki da allah nuna mana wannan ainihin ba da sanda da aka yi sarkin barugu da na duba na ga jama'a irin taron jama'a sarakunan ainihin yanka a najeriya waɗanda ba su nan kalilan ne ni senator aliyu sabi abdullahi baradin bargu ina son in amfani da wannan dama in taya mai girma sarkin bargu allah ubangiji ya ja sa allah kuma ya tashi riko mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar ya halarci taron amma bai yi wani jawabi ba a lokacin da manema labarai suka yi ƙoƙarin jin ta bakin sarkin musulmin a kan takaddamar limancin da ta kauri a masallacin sultan bello da ke kaduna jami'an tsaro tare da dogarawa ne suka yi shamakin da ya hana kaiwa ga sarkin musulmin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya harkokin siyasa a Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnan jihar Ondo sai dai kamar yadda wakilin mu Nasiru Adamu Elika ya laburta mana da alamar rikicin cikin gida da jam'iyyar PDP ke fama da shi yana shafar hada-hadar shirin zaɓe a shalkwatarta. gani nan a gaban helkwatar jam'iyyar pdp wadata plaza zone 5 a nan abuja tamkar ka ce an yi yaƙi ne ba kowa kuma daidai goshin mama gariba ne ko hasken koyin wutar lantarki ɗaya babu a wannan ofishi a halin yanzu ba kamar yadda aka saba gabanin zaɓen shekara ta 2015 ba ofishin dai ya ci gaba da kasancewa a rufe inda bangarorin jam'iyyar suka kafa helkwatocin wucin gadi a wasu tu da kuma mai tama wannan na faruwa ne daidai lokacin da gwamna mimiko na ondo ya garzo wajen shugaba buhari ya nuna nuna damuwa bisa ambata Jimo Ibrahim a matsayin dan takarar PDP a zaben gwamnan Ondo ranar 26 ga watan Nuwambar nan maimakon dan takarar kwamitin makarfi wato Eyitayo Jegede da kuma zabe ta kawar don hukuncin babbar kotun tarayya. Ba kamar yadda a zaben Ido dan takarar bangaren makarfi pasto Ize Iyamu ya samu takara ba wannan karon dan gefen Ali Sharif na PDP ne wato Jimo Ibrahim ya samu takarar da ke nuna bangarorin biyu sun yi canjaras. Tsohon mai ba shugaba Jonathan shawara ta fuskar siyasa Ahmed Gulak ya ce ina ma kowane bangaren jam'iyyar zai mai da wuka kube. A jam'iyyance maganan kotu mutu ba ne ya kamata a je ba in taki ci taki cinyewa tilas ne ka je kuma masu shari'a su bayana wani bangare ne da gaskiya kullum ina matsayin a yi sulhu duka 'ya'yan jam'iyya guda ne babu permanent friend babu permanent enemy a siyasance duk abin da za ka yi a cima nasara ya kamata kowa ya sauka daga dokin da ya hau har yanzu dai ana samun masu barin pdp su koma apc kusan shekaru biyu da rabi gabanin babban zaɓe a 2019 tsohon shugaban matasa na kamfen ɗin jonathan a 2011 abubakar mu'azu hassan ya sanar da barin pdp zuwa apc inda ya ce hakan ba shi da alaka da fitinar babbar jam'iyyar adawar najeriya ba abin da ya shafe ni da wani rigima da ake ciki na jam'iyyar pdp na koma tsakanin da allah saboda shi mai girma janar buhari ganin cewa yanzu yadda ake kokarin a raya arewa maso gabas mu ma ya kamata mu ba da mu shugaban bangaren PDP sanata Ali Sharif na da kwarin gwiwa jam'iyyar za ta murmure don zaben gaba. Gyara ake nema. Duk gyaran da zai kawo ma PDP zai kai PDP gaba. ina cikin tsaf shi yasa muke cewa duk abin da za a yi a samu hanyar da za a bi dokan PDP. PDP za ta murmure ne ko aka san hakan ta dai kafa tarihin mulki na tsawon shekaru goma sha shida da ba jam'iyyar da ta taba samun wannan dama tun yancin Najeriya alif da ɗari tara da sittin. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zaɓe za ku to jama'a ku yi ya shaida Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗaukar matakan shawo kan koma bayan tattalin arziki da ya haifar da matsin rayuwa, alkaluma na nuni da cewa talauci ya fi kamari ne a jihohin arewacin kasar A cikin mu da Malam Andrawus Riga Jarmai yayin ziyarar da ya kawo nan tashar mu na tambaye shi babban abin da ya haifar da talauci a yankin da kuma matakan shawo kan lamarin sai ya bayyana cewa. Babban abin da ya haifar da shi rashin sana'a. na yin rashin sana'a ba ma son moriya mun sa mun ta'allaka ga gwamnati jira muke komai gwamnati ta mana su kuma yan uwan mu yan kudu ba ruwan su da wannan ko ya yaro ike in ɗaya ya samu za ka ga ya tattaro yan uwan shi kafin ka ce shekara uku sai ka ga sun haɗu su biyar ko su shida a shago ɗaya suna ci amma mu kowa ya sa kowa ido ba maganar ka tashi ka nema wancan ya tashi ya nema a'a sai dai kawai a tattara an sa gwamnati ido ana jira eh, komai sai gwamnati ta yi to shi za a ce kowa ya san facaka da abin bannar da aka yi a waccan gwamnatin wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya daɗa eh, ragargaza abin da mu kuma ga yan arewa ragaye Andrawos Riga Jarmai za ku ji ci gaban hirar a shirinmu na hantsi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A ƙarshe dai an warware batun Malama Firdausi Ado da ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Shau Abdullahi wanda aka fi sani da suna Yakubu Wowo. An samu damar warware wannan batun bayan da ƙungiyoyi masu yawa suka zabura suka shiga cikin wannan batu domin yin gyara ga wannan mummunan lamari. Musamman ma dai majalisar malamai ko ulama ta Najeriya da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International. wadda babban jami'inta na arewacin Najeriya Dr. Suleiman Shu'aibu ya yi tattaki zuwa Bauchi a ranar da ya samu labarin cewar an kulle Firdausi da mahaifiyarta da kuma kawunta a gidan kurkuku. Wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state ɗin na Bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana. Domin rana ce da Allah ya walwale wani kulli da ya kamata mutane su san an warware shi ƙullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma allah ya warware shi muna godiya ga allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka warware wannan kulli na farko kowa ya sani a duniyan nan cewa gwamnati mai adalci ba za ta bar wanda yake sama ya danne wanda yake ƙasa ba voa kuma sun yi ƙoƙari sun sanar ma da duniya irin abin da an ka shimfiɗa masu domin a samu ceto a samu ɗauki ta hanyar sanar wannan shi a abdulwahab da ya yi zuwa ofishinsu na, na, amerika america shi kuma ibrahim alfa ahmad ya yayata shi muka ji har muka shigo domin mu samu sulhu kuma mu gano gaskiya al'amari so yau allah ya sa mun samu sulhu mun gano gaskiya al'amari yadda yake akwai 'yan ziga cikin al'amarin yadda dukkan ake yama ɗiɗi da maganar gaskiyar magana mu iyakacin bincike mun yi ba haka ne ba maganan aisha da ake yama ɗiɗi a kanta muna jin ana ta yama ɗiɗi cewa wasu su ce bata mutu ba wasu su ce an yi tsafi da ita wasu su ce an ɗoke ta an sai da ita an anshi kuɗinta domin ya ƙara kuɗin cewa to gaskiyar magana ba haka ba ne ina son duniya yau ta sani aisha allah ya mata rasuwa kuma ku sani kulli nafsin za'iqatul maut dukkan rai mai mutuwa ne aisha ko tana gidan uwarta ko tana gidan babanta in allah ya kawo ƙarin kwana za ta rasu ta rasu kuma mun fahimci an yi jana'izar ta mun fahimci an kai ta yadda duk ake ma musulmi an yi jana'izar ta kamar yadda musulunci ya tanada kuma an kai ta an ruhi ta don yariyar nan da ita da shi honorable wowo uwarsu da ubanta da shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma mun fahimci akwai zaman lahiya tsakaninsu mun fahimci kakai yariyar tana son su tana son yarinyar kuma tana son shi wanda ya rasu ɗin kuma wannan abu da firdausi ta yi da uwarta da shi malam muhammad din nan sun nuna cewa sun san yancinsu kuma suna iya neman yancinsu ko ina a duniya shi ko yanzu duniya ta wanke shi in har yana wani zulumi ya tafi ya siyasa shi gaba gadi kuma ya yi mana alkawali da cewa a mu tabbatar da hakan shi ya ɗoki 'yar nan jiya gaban kwamishinan shari'a wanda ya wakilci gwamnati ya hannunta mata 'yarta da ci gaba da zama da 'yarta kuma zai ci gaba da ba ta dukkan goyon bayan da yake ba 'ya'yan shi zai ba ta godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu iko mu yi wannan sulhu ya ba kuma mai girma ah, kwamishinan shari'a iko da hazaƙa na ya yi tunanin maganganun da ya yi jiya domin ban ma san ashe malami ba ne sai je da san malami ne saboda ya yi ƙoƙari iyakacin ƙoƙarin shi kuma idan muna son muna samun irin waɗannan shugabanni to ina tabbatar muku talakawa za su zauna lafiya a bauchi ba ma bauchi ba duk najeriya talaka zai zauna lafiya saboda mutum ne wanda muka kira shi tun daga abuja cewa muna so mu zo domin babu wani abu a saki matan nan da mamanta da kuma ɗan uwansu ya ba ni tabbacin cewa in shigo abuja in shigo bauchi zai baro abuja ya shigo bauchi kuma ya tabbatar man da za a sake su doni wani charges da aka yi masu za a yi dropping din su a sake su ba tare da ayyukan an ba da wani condition ba kuma wallahi jiya alƙali ma yana engage wani wuri shi mai shari'a amma saboda shi ma abun ya dame shi yana da mutunci ya bar abun da yake kowa yana cewa ba zai zo ba muna ta zullume in bai zo ba za a maida su gidan yari sai kawai gashi mun gan shi ya ce ai a kan shari'a ma ya zo ya zo kuma ya yi abun da ake so lauyoyi na state sun yi kokari sun yi abun da ake so kuma an hannunta mana su ba tare da ɓata lokaci ba tare da wani condition dogo sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin bauchi ina godiya ma allah su wata wata'ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne a dama duwai wani abubuwa da ya ta faruwa abu ne wanda ya faru na rashin kai zuciya nesa abu ne wanda 'yan siyasa suka shigo ciki kamar yadda ka faɗa da annamimai suka yi ƙoƙarin shiga tsakani suka gina ainihin ita fidausi da iyayenta akan wani magana to kuma ya zamanto maganganun nan an yi ta yi maza ba su shigo ciki ba saboda wayannan yara da ake magana a kansu 'ya'yan ɗan uwana ne ado wanda uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ba a cikin family ma ba wanda ya kai ni shakuwa da shi kuma yau ina so in faɗa ma duniya da allah ya karɓi rayuwar shi ya rasu ba a zaɓe ni ba ban zama zaɓaɓɓe ba ko firamare ma na fati ba mu yi ba yau shekara biyu kenan rasuwan shi bai cika ba dai wata kaɗan ya rage to amma ya rasu ya bar wayannan yara tun da ya rasu ya bari suna hannun uwarsu ni na ɗauki nauyin karatun ita wanda take makaranta na sata a makarantar da 'ya'yana suke na fidda ita ana ubanta wanda ya sa ta kafin ya rasu tare suke tafiya makaranta da 'ya'yana akan je a ɗauke ta in sun dawo a kai ma uwan ita fiddausu kenan ni na nan akan matsayana na kamar yadda muke da tun uban yana da rai da shi da matan da 'ya'yan ni nake ɗauke da nauyinsu kuma zan ci gaba da ɗaukar nauyi kamar yadda da aka yi mushi aure da shi da firdausu na fita ɗakin kwana na ba inda zai saka ta na ba shi ya zauna a gidana har na sama mishi inda yake zaune har mutuwan shi ina nan akan wannan baka da wannan ni yanzu ci gaba da taimakawa kuma zan rike ƴaƴan tamkar ƴaƴan ciki na ita wannan ta kai shiga makaranta zan sa ta a makaranta tamkar yadda nake makarantar da na sa ƴaƴana insha Allah assalamu alaikum sunana fiddausi. ina mika godiya ta ga allah ina mika godiya na wa doa da suka kawo wannan labari har allah ya kawo ƙarshen wannan labari yanzu gashi ah, an baki ma yarki wanda yake ah, kike shauƙin ganinta me za ki ce yanzu kike ji a ranki ba abin da zan ce sai godiya wa allah kuma ina jin daɗin hakan saboda yanzu family na sun dawo gare ni kamar shi a honorable yakubu yaya dangantakan ko yanzu za ta ci gaba da shi kenan kuma wani kira za ke masa kan wannan al'amari dangantakan munanan nan kamar yadda yake na uba ma yana kuma dangantaka na nan mai karfi kamar yadda yake yaya ma mijina yake mazaunin min yaya don haka dangantakan munanan nan kamar yadda yake da bai canja ba sunana salamatu umar a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir ina godiya wa Allah sannan ina godiya wa kungiyoyi da kuma 'yan jaridu da suka ba da gudumawa wajen yada wannan labarai domin su ne sila ma sulhun ne su ne sila ina musu godiya sannan ina godiya wa gwamnatin jihar bauchi da ta nuna mana halaccinta ta nuna mana adalcinta ta nuna mana da talaka da mai kuɗi ta a gurinta duka ɗaya ne sannan shi honorable yakubu gaskiya mun samu gap communication tsakaninmu sosai sosai wanda a yanzu a yau makiya sun ji kunya kuma sun ba su ji daɗin wannan abin da ya faru ba amma mu kuma na san da mu da familinsa gaba ɗaya muna cikin farin ciki domin duk wanda hidima irin haka ya shiga a tsakani allah ubangiji ya zo ya warware to gaskiya za ka kwanta ka yi bacci hankalinka a kwance sannan kuma ka yi murna ma ka allah kada ya kara maimaita mana wannan abu ba a mu ba ko a wasu mu kar allah ya kara maimaita. To alhamdulillahi da aka samu warware wannan daurin gurmai Allah ya kiyaye irin sa a nan gaba. A madadin Abdulwahab Muhammad da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar sai mun sadu a mako mai zuwa. To a gaida Malam Iro kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jami'an ma'aikatar shari'a na amurka sun ce jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi suna sanye da wasu karin sakonnin imel da ke nasaba da binciken da ake wa hillary clinton da a gano tun ba yau ba amma ba su ce komai ba sai ranar juma'a da ta gabata kwanaki goma sha ɗaya a gudanar da zaben shugaban kasa mahukunta a kasar iraki sun ce fashewar bom a babban birnin kasar iraki wato bagadaza ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha bakwai kana wasu sittin sun samu raunuka daban-daban bom ɗin da ya tashi ne a cikin wata mota da aka ajiye a wata kasuwa na sayar da kayan marmari da na 'ya'yan itace akan wani sanannen titin da ake yawan zirga-zirga wanda ke huriya jami'an tsaro a kasar afghanistan masu fafatawa da kungiyar taliban sun yi hasarar mayakansu har su dubu goma sha biyar da suka mutu ciki ko har da sama da dubu biyar da aka hallaka a cikin watanni takwas na farkon wannan shekara. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na yanzu sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi inda Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin ta yi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi dan Juma Gata domin rasuwar ɗakin sa Juma a ruwan sanyi malumfashi wadda ta rasu da daren jiya bayan wato daren juma'a bayan doguwar jinya ala ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.